amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya da yabo sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na alhamis kenan sha biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da talatin da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama shine yammaci na a ɗaya kenan ko talatin da ɗaya ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya domin ci gaba da karatun tasirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran da muka samu gabatarwa wannan masallaci na masjid sahaba a nan unguwar sabuwar jiyar a cikin garin bauchi idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 63 a cikin wannan sura mai albarka wadda mun karanta inna hadha la huwa al-qasas al-haq ma min ilahin illa ilahu illa Allah wa inna Allah la huwa al-aziz hakim fa in fa inna Allah alimun bil mufsidin aya ta gaba الشيطان الرجيم قل يا kitabi ya ku mutanen littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainaku wanda za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu hada Allah madaukakin sarki da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashin mu su riki sashi iyayen jiji koma bayan Allah fa in tawallau idan kuka juya baya fa qulu ku musulmai ku ce ishhadu ku shaida bi anna muslimuna cewa mu musulmai wannan aya al-imam ibn kasir ne yake cewa هذا الخطاب يؤم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأن مغنى ياشا في يهودا da nasara wa man jara majrahu da wanda duk ya gudana a su. amma al-imam al al-bagawi a cikin littafin shi ma'alim at-tanzil wato tafsirin al-qur'ani da ya fassara yace su waɗannan mutanen da ake magana a kansu wafdu najran wato waɗansu kiristoci da suka zo daga najran wanda suka nemi mubahala da annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya nemi yayi mubahala da su bayan dogon tattaunawa to daga ƙarshe sun gaya wa annabi wata zance a suka ce wato yahudawa suna riya cewa kai ko kuma kai kana son a rika gaya maka abin da yahudawa suka gaya ma uzairu tunda su yahudawa sun ce uzairu wato ɗan allah ne to haka su ma wato kiristoci suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a rinka gaya masa abin da aka gaya wa annabi isa alaihi salam alalin annabi isa annabi salam ba zai taba bukatan haka ba tunda abin da aka gaya wa annabi isa ko abin da aka gaya ba ma'uzairu ai ba yabo bane a dauki manzo na Allah a ce masa Allah ai ba an yabe shi bane wala wuce iyaka ne so da annabi ba zai taba yarda da wannan ba sai sa cikin hadisi yake cewa la tsaruni kama atarat an-nasara ibn maryam fa inna ma ana abdun wato kada ku fifita ni sama da matsayina kamar yadda kiristoci suka fifita wato isa dan maryam iyaka dai ni bawa ne kuma manzansa ne saboda babu daraja da ta wuce a cewa annabi manzan Allah ko a ce mishi bawa Allah waɗannan su ne daraja mafi girma da ya kamata a kira wani mutum cikin mutane saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar. ya ce to su ga abin da suke riyawa kiristoci suna ganin kamar so kake a rinka gaya maka matsayin da aka ba wa annabi isa yahudawa gani suke kamar kana so a baka matsayin da aka ba ma uzairu to gaya musu abin za ka ce da su kulka ce da su ta'alau ku zo wato ila kalimatin zuwa ga wata kalma kalma anan ana nufin jumla ce tunda kalma tana iya daukan ma'anan wato jumla a larabci na ambaci kalma wato ana nufin word guda daya ko kuma ana nufin sentence wato ana nufin jumla cikakkiya duka sunanta ainihin wato kalma da yasa aka ce wannan kalman wato ana nufin jumla ce saboda ai a cikin ayan an fassara kalma tunda ya ce ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum me kalman Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an kaga wannan ai jumla ce a wannan sentence ne guda kada ku bauta wa kowa sai Allah kada ku hada shi da komai to saboda haka wannan kalma da Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kira su zuwa gareta, ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakanin mu da wato za mu zama daidai ba bambanci wato mu ba mu fi ku ba ku ba ku fi mu ba wato kalmar da damu hada a tsakiyar da mu da ku ke. ku kuna kiristanci wayannan suna yahudanci mu muna musulunci to dukan mu zo mu faɗi wannan kalma wata kalma ce kalmar an ba mu tafsirin ta ne a cikin ayan amma ba an ba mu ita a yadda ake faɗanta ba asalin ita ce kalmar tauhidi wato ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kaga jumlan da aka yi amfani da ita cikin ayar sai aka fassara mana kalma. wato ma'ananta Allah na illa Allah ashe ma'anar la ilaha illa kenan kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an wato kada mu hada shi da kowa kada mu hada shi da komai wannan kalma anan Allah ya kira ta da kalimatus sawa wato kalimatus sawa ita ce la ilaha illa kamar yadda tana da sunaye da yawa cikin alkur'ani Allah maɗaukake sarki ya kira ta da alkalimatu tayyiba wato alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha lura nan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiba wato ku duba yadda Allah ya buga misali game da kalma kyakkyawa wacce ce kalma kyakkyawa ita ce la ilaha illallah wato shi Allah ya ce misalin ta ka shajaratin tayyiba kamar wata kyakkyawar bishiya ce asluha thabitun tushenta yana ya shiga cikin ƙasa ya kama ƙasa wa farquha fis sama amma rassanta kuma gashi sun bazu a sama wato sai 'ya'ya suke yi shine tuji ukulaha kullahinin bi izni rabbiha tana ba da ƴaƴa a kowane lokaci da yardan ubangijinta to kalma ta tauhidi ita ce abinda ake kiranta aqida wato abinda ake so ta zauna a cikin zuciyar mutum ta dasu to sai ta yi rassa rassan su ne ibadoji da mu'amaloli da akhlaq da mutum zai rika aikatawa yayi sallah yayi azumi waɗannan rassa ne amma ba za su zama kana yin su cikin daɗin rai ba sai wannan tushen ya zauna a zuciyarka ita ce tauhidi wato ita ce kalmar la ilaha illallah to saboda haka Allah ya kira ta anan kalimatun tayyiba a wani wuri Allah ya kira ta da alkalimatu sabit wato tabbatacciyar kalma saboda abu idan ya jasu ya kama ƙasa to yakan tabbatu zai zama baya girgiza wannan kalma Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha aga yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit al qawli thabit ita ce la ilaha illallah Allah ya kan tabbatar da waɗanda sun kai imani da wato zance ta tabbatacciyar zance ita ce la ilaha illallah a duniya ba za su taɓa yadda su aikata abin da zai warware la ilaha illallah ba za su faɗi maganar da zai warware la ilaha illallah duk kowane lokaci suna tafiya ne wato a wurin abin da suke kudircewa a zuciyarsu da aikin da suke aikatawa aikace yana ƙarƙashin koyarwar la ilaha illallah to waɗannan Allah madaukakin sarki yace idan har suka tsaya akan wannan la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akanta to lallai fa har a kiyama ma suna kanta to ina ne kiyama ana nufin wato cikin kabari tunda a kiyama ba wani wanda zai zo ya tambaye ka la ilaha illallah can wurin wurin sakamako ne an riga an yi jarabawa an yi makin fefan ku kuje ne kawai can a gaya maka ina zaka je saboda haka ina ne za a sake tambayan ka la ilaha illallah a cikin kabari يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت duniya الحياة الدنيا Wato lahira a wurin ana nufin rayuwar برزق saboda ya tabbata cikin hadisi wato mutum za a tada shi a cikin kabarinsa a tambaye shi ubangijinsa a tambaye shi annabinsa a tambaye shi addininsa waɗannan tambiyoyi ne da za a yi wa mutum a cikin kabari sannan kuma wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa in an je an sa gawa a cikin ƙabari. sai ce is'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa domin yanzu haka za a fara mishi tambayoyi to kaga ashe yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ana nufin a cikin kabari ke to sai Allah ya ce wa yudillillahu man yasha wannan kalma Allah madaukakin sarki wa yudillillahu zalimin waɗanda suka mutu suna shirka Allah zai batar da su game da wannan kalman ba za su yi amsa ta ba ko da an je cikin kawari an tambaye su wato za su bata game da kalman gashi ba ta da yawa gashi ba ta da wahalan fada amma tunda ba su rayu akan ta ba a nan gidan duniya in an je kiyama ba za su iya ta. kalma ce mai tsada kalma ce da zai maka wahala ka iya kiyaye ta a waɗannan wurare guda biyu lokacin mutuwarka da zamanka a cikin kabari sai in ka rayu kan wannan kalma sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa aljanna wanda di ya zama ƙarshen zancensa a duniya ya ce la ilaha to wannan zai shiga aljanna wannan yake nuni da cewa kokarin kiyaye wannan kalma abu ne mai matukar muhimmanci sai sa malam mai ahlar yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon wajibi da ya zama wajibi akan kowane mutum ya inganta wannan imani kada ka yi sakaci da wannan tauhidin wannan aqida wannan la ilaha illallah duk abin da zai warware ta ko ya zo ya kawo mata matsala to kakkai da ka je kusa da shi ko me za ka rasa a duniyan ka rasa shi don ne ka tsaya ka samu mutuwa a kan la'ilaha illallah domin Allah ya ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun la'ilaha illallah ita take tabbatar da musuluncinka idan ta warware wani musuluncin babu shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake kiran su zuwa gareta kuma Allah ya kira kalman da ainihin alqaulus sabit wato magana wadda take ta tabbas Allah ya kira ta da suna kalimatu taqwa wato la ilaha illallah ita ce kalma ta taqwa me ake nufi da taqwa shine ittikadul wiqaya min azabillah mutum ya riki shamaki daga azaban Allah ta yaya zaka riki shamaki in ka rike wannan kalma ta la ilaha illallah ita kadai ta isa ta cece ka daga azaban Allah subhanahu wataala sai sa wanda la ilaha illallah sa ta zama tana da kyau ba ta da matsala to ko shakka babu wannan ya kama jigo mai karfi na shiga aljanna sauran al'amuran a wurin Allah mai sauki ne in ya same shi da waɗansu laifuffuka duk ya iya yafe masa saboda kyautatuwan wannan la ilaha illallah ta. sai sa Allah ya ijja alal ladina kafaru fi qulubihim al-hamiyyah hamiyyah al-jahiliyyah الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها الله سبحانه وتعالى إذ على wato izda alal ladina kafaru fi qulubihim alhamiyyah hamiyyat aljahiliyyah tuna lokacin da Allah ya sanya a cikin zukatan kafirai bangaranci irin ta jahiliya wato duk abin da yazo daga wajen ƴan uwansu kafirai sai su karba su ci gaba da aikatawa ko da abin ba daidai bane ko da ya saba ma abin da Allah yazo ya turo annabi da shi fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah ya saukar da nutsuwansa ga manzansa wa alal mu'minina ya saukar da nutsuwa wa mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa Allah ya lizzumta musu kalma ta kiyaye dokokinsa wato ita ce kalmar la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha wa ahliha su sahabban annabi su suka fi cancanta da ita dan su ne jama'an la ilaha illallah saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan kalma ta la illallah a lokacin da suka samu matsalan da zai iya yiwuwa mutum ya samu raurawa game da la ilaha illallah kaga wannan ayan ai an saukar da ita ne a lokacin sulhun hudaybiya wato lokacin da sahabbai suka je ga ga maka suna kallanta amma an ce ba za su shiga ba saboda haka su ya tashi rabansu da maka shekaru ne tunda sun yi hijira sun koma garin madina babu wurin da suke ganin girman sa kaman wannan daki kuma sun taso annabi ya gaya musu yayi mafarki ya ga sun je aikin haji sun je dakin ka'aba sun yi dawati ga su kuma sun zo za su shiga kuma sun yadda magana annabi gaskiya ne kuma an ce ba za su shiga ba kuma annabi ya ce kowa ya aske kansa an fasa shiga yau kaga yanzu nan ai kalmomi wato abin da zukata za su yi raurawa mutane za su samu shakka game da la ilaha illallah su saboda ka sai Allah ya ce sai muka saukar musu da nutsuwa muminai suka samu nutsuwa suka yadda da maganar annabi babu kuskure a ciki domin annabi ya gaya musu cewa yayi mafarki za su je su yi ainihin wato umra sai sahabbai sai na umar ya ce ya manzo Allah ba kai ne kace ka mafarki ba kace na mafarki man amma na ce maka mafarkin nan an ce mun a wannan shekaran ne ai ba ce mun sai a wannan shekaran ba ni dai an ce za mu shiga saboda haka kada ku ɗauka hankalinku tunda Allah madaukakin sarki ya gwada mini da mu shiga to ko ana ha maza ana ha mata sai mun shiga saboda haka shekara na zagowa sai aka rubuta yarjejeniya yanzu ba za ku shiga ba sai wata shekara an ba ku dama ku zo ku yi abin da ake kiran ta umratul qada wato umran da suka yi na biyan wannan umara da suka zo wanda ba su samu kaga kenan Allah madaukakin sarki sai saukar da nutsuwa wa annabi annabi ya nutsu ya tsaya ya fahimci cewa to yanzu wannan in aka ce za a shiga da karfin yaki za a yi su kuma mumine ba wanda ya zo da kokan yanka kaza tun da ba yaki aka zo ba an zo yin ibada to maimakon yanzu a ce a je kawai duk abin da zai faru ya faru duk a kashe waɗanda suka yi imanin babu fa'ida a ciki a haƙura da wannan annabi ya fahimci wannan yake ƙoƙarin fahimtar da muminai to su ma da sun ɗau zafi kowa ya hau canfa amma daga bisani sai Allah ya saukar da nutsuwa a kan sai Allah cewa alzamahum kalimatat taqwa Allah ya lizimta musu kalma ta taqwa ita ce la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha wa ahliha wannan dai in mun fahimta ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce za ta hada tsakanin wanda ba musulmi ba da musulmi ita ce la ilaha a yau idan mutum ya faɗita ta da kai da shi ba ku da bambanci kai ta iya yiwuwa ba ya zama ya dan fika domin shi duk abin da ya aikata na kafirci da sabo a da ya faɗi kalman an goge ta gaba ɗaya domin al-islamu ya jubbu ma qablahu domin annabi ya faɗa ma wani ya faɗa akan wani mutum da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi yaki yace ya manzon Allah ina son in musulunta sai annabi ya bashi kalmar shahada ana tafiya yaki aka harbo kibiya ita shi ta fara zamu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amila qalilan wa ujra kaseeran wanda ya aiki dan kadan amma ladan sa ma ba a san iya yawan sa ba ya samu lada mai yawa saboda yanzu daga shigowar sa musulunci ko sallah ɗaya bai ba aka kashe shi a musulunci saboda haka ci wanda ya aiki kadan kuma ya samu lada mai yawa saboda haka wannan kalma ce da za ta hada tsakaninka da wanda ba musulmi ba ranar da ya furta ta to magana ta riga ta kare saboda ka ba a kallon kabilarsa shi basayi ne shi inyamuri ne shi ibo ne a shi shi bai ne shi wani wani yare ne babu ba a kiran wata yare a wani gari yake a wani ƙasa yake a wani jiha yake a ko ina yake in ya furta wannan kalmar ya kai da shi kun zama daya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'da masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim al-jasad كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى tatakafa'u المسلمون wa yas'abu ويسعى adnahum wa hum yadun ala man سواهم duka waɗannan suna ishara da nuni kan cewa musulmi ɗaya suke a wurin Allah wanda ya fi matsayi shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka lallai abinda wannan aya take kira wato take magana a akai shine annabi ya gaya ma mutanen littafi su taho su zo su yarda da wannan kalma matsalar da muke da shi tsakaninmu da su kalmar nan ba su yarda da ita ba Tun tunda har yanzu suna ganin annabi isa allah na na maryam allah ce kaga kalmar ba a samu balansin ba abinda kalmar take nufi duk wanda ya yarda da kalmar tauhidi to za a fassara ta a gaba sawa'in bainana wa bainakum kalmar za ta daidaita tsakaninmu da ku an ce sawa'in ana nufin adlun wato mustawiyatun bainana wa bainakum wato abinda ake nufi da sawa'in shine ana nufin za mu haɗe a tsakiya mu da ku domin kalmar sawa tana nufin alwasat wato abin da yake tsakiya kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata sura qala hal antum muttali'un qala hal antum muttali'un fattala kaga hal antum muttali'un ana magana akan wato waɗanda suke cikin wuta Allah maɗaukakin sarki yana magana da waɗansu mutane a filin kiyama akan wani mutum da kuka rayu da shi a nan gidan duniya wanda ya saba wa Allah ka ta masa wa'azi ya gyara bai gyara ba sai a ce da ku kora ku ɗan wutan ne ku da ba ku shiga ba Allah ce hal antum muttali'un fattala sai ya leka fara'aku fi sawa'il jahim sai ya ga wannan abokin nasa ko mutumin nan da ya ta kiransa a tsakiyar wutar jahannama kaga sawa'in aka ce kamar yadda nan aka ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum can ma fara'ahu fi sawa'il jahim wato ana nufin fi wastil jahim sai ya ganshi a cikin tsakiyar wato wutar jahannam saboda haka anan sawa na'ati ne na kalma na kalma din wato na'ati ne sifa ce ta wannan ta'alau ila kalimatin sawa'in saboda haka sifa ne na wannan kalma wata irin kalma ce wato wadda take kalma ta tsaka tsaki wadda a nan ta zo a matsayin masdar mun san cewa masdari kuma ba a mayar da shi mace ba a ainihin mai da shi biyu ba a kuma yin jam'in masdar saboda haka sawa'in idan aka yi mata fataha a kan sinun to sai ka an ja karatu an gane ko ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum amma da don ma aka mata akan sinu ko kuma kasra aka yi a kasan sinu to ba a bukatan don ma sai dai a takaita karanta ta kamar yadda Allah ce faji albainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa ko kace suwa ko kace siwa wato kaga an ce suwa ko siwa babu wannan ja ta sawa an gane ko to wannan shine wato abinda Allah kusin sarki yake ambatawa anan ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa kada mu bauta ba kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada kuma mu hada Allah madaukakin sarki da kowa a cikin bauta abinda ake nufi da bauta wato al'ibada, ibada wa hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-qawl wal amal shine dukkan abinda Allah ya yarda a aikata wanda yake so wato Allah ne ya ce ku yi abu kaza ina son wannan abu idan kun yi zan so ko in kun yi zan yarda da ku ko in kun yi zan kaunace ku duk abin da Allah yake aikata a halin yana son abin kuma ya yarda a yi wannan abu to suna wannan abu ya zama ibada saboda ka duk wanda zai yi to yayi da zimman yana neman yardan Allah yayi da zimma yana neman ainihin kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wajen yin wannan aiki na magana ne aiki ne duk abin da Allah ya yadda a faɗe shi kamar karanta alqur'ani kamar ambatan Allah kamar salatin annabi kaga wannan zance ne da baki ake faɗa to duk sunansu waɗannan ibada abinda za a yi aiki kamar sallah kamar azumi kamar yanka kamar aikin haji duk waɗannan ibadoji ne da ake yin su a aikace to waɗannan fa duka ba a yi ma kowa sewa sai Allah kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin saboda haka duk abin da aka kira shi ibada to ba a yi ma kowa sai mawa sai wa Allah ba a yi ma kowa sai Allah wani ba zai taba yiwa ya zo ya ce ya sa ka ya umarce ka da yin ainihin wato salloli guda biyu ba a ce masa wannan sallah mai ci a ni ne na sa ka kawai a matsayin na babban malami Ba yi da hurumi domin ibada ne wannan shi bai isa ya raba sallah ba Allah ne yake sa a yi sallah saboda sallah bauta ne na Allah subhanahu haka yanka wani bai isa sa ka kai yanka ba domin ba yi da wani iko a kai don yanka ibada ce saboda haka wannan sai in Allah maɗaukakin sarki ne ya sa ka ko kuma kai ne a raɗin kanka kace bari ka na nafila wato barin yanka wani dabba a babin zan yi sadaka da shi wannan shi kenan aikin nafila ne kamar yadda sallah ma kakan yi nafila kamar yadda azumi ma kakan yi nafila ba sai an sa ka ba tunda aiki ne da dai kai ka kusa da Allah subhanahu wataala kana iya sa kanka ka je ka aikata saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa lokacin da mutum ya zo dai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to ya tabbatar cewa na farko wannan abun ibada ne Allah ne ya ce a sannan kuma in zai yi ya yi shi don Allah saboda kar ka zo yin ibada ka kirkiro wani abu kuma wanda Allah bai ce a bauta masa da shi ba kai kuma ka ce da shi zaka bauta masa to nan ma Allah ba zai karɓa ba duk abin da Allah yake so a bauta masa da shi ya riga yayi bayani wa ma kana rabbuka nasiya ka ba mai mantuwa bane saboda haka abin da ya kamata ya zama ibada Allah ya turo annabi annabi yi bayani sai sa Allah madaukakin sarki mun wuce yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dina Allah ya ce mun cika muku addini saboda kar wani ya zo da wani sabon bayani na addini ya ce ai tuntuntunu ba a gano ba he yanzu ne shi ya gano za ce a ai duk abin da a zamanin annabi bai zama addini ba to a yanzu ma ko ba zai zama addini ba dan ba wani wakilin Allah yanzu a bayan ƙasa ba wanda Allah ya turo shi ya yi bayani ma mutane wanda aka turo ya riga ya tafi sai dai kawai almajiran ne bari sun koyar ma almajiran su ma sun koyar ma almajiransu har zuwa yau din nan da ake rayuwa almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran wanda aka turo su ne suke ci gaba da rayuwa sannan kuma ya zo da wata manual wata littafi wanda ake kiranta alkur'ani wanda duk abin da ake so in an samu matsala wani kafan motar ya samu problem a ainihin wato steering motar ya samu matsala to akwai manual da za a dauka a gyaggyara a sassaita a ci gaba da tafiya amma wani ya zo daga musani daga baya ya ce shi zai zo da wata manuwal yadda za a yi a gyara wannan addini na musulunci an riga an rufe kofa al yawma akmaltu lakum Dinan wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah shi na riga na cika addini saraka kada mu bauta wa kowa sai Allah kada kuma mu haɗa Allah da kowa to ta yaya zamu yi mu haɗa Allah da wani menene shirka abinda ake nufi da shirka wato shine mutum ya riki wani wanda ba Allah subhanahu ta'ala ba ya ba shi matsayi na Allah ko kuma ya rinka yin masa abin da Allah ya ce a yi masa idan ka ɗauki wani ka ba shi matsayin da Allah yake da shi to yanzu ka tara shi da Allah a cikin wannan aikin da kake saboda haka ba yiwuwa a wajen ibada wato ainihin ka riƙa yi da zimman kana yi ne wa Allah kuma kana yi ma wani mutum wannan mutumin ko da mala'ika ne shi ko da annabi ne bai cancanci a bauta masa domin shi ba ubangiji bane ba abin bauta bane saboda ka duk wanda ka zo ka hada shi a wurin bauta ko da kira ne saboda ka shiga cikin yanayi wato na tashin hankali ko ka shiga cikin damuwa wanda kana neman wanda zai agaza maka wanda zai fidda kai daga cikin yanayin da kake ciki sai ka tuna ainihin wato gawa ne ai yana da girma ai yana da matsayi bari ka kira shi alhalin ka san irin yanayin da kake ciki babu wanda zai iya zuwa ya tallafe ka idan ba Allah ba to in kai wannan ka tara wannan mutumin da Allah misali kai ne kana cikin mota kun hau kan wani gada da ku tsallake sai gadan nan ya karye saboda haka sai motan kun nan sai ta dungura tana dungura wannan yanzu kana ganin akwai wani ko dan kwana kwana ne zai iya zuwa shire ka ko dan bacci bacci ne ba zai iya cire ka balle dan kwana kwana saboda a daidai lokacin kai yanzu babu wanda zai iya hana ka ka shiga cikin wani mummunan yanayi sai wa sai Allah zauna ka irin wannan yanayi idan ka zo kana kiran wani mutum ko annabi ko mala'ika ko wani malami ko shehi ko wani wali, to yanzu kana neman ka tara ko kana kokarin tara wani ne da Allah subhanahu wataala a wurin da wani ba zai iya maka komai ba sai wa sai Allah ma. saboda a lokacin wanda yake da cikakken iko a kanka yake ganin yake da dama a kanka shine Allah so da yawa akan zo a yi haɗari mota ta yi gudun dile ta yi ta juyawa jama'a suna ganin ta amma idan suka iso sai su ga wani a cikin motar shi ya fito ba abin da ya taɓa shi shi ma bai san ta ina ya fita ba kawai shi da ya gan ne an wurga shi gefe kuma ya tashi ya ga dai shi bai ji ciwo ba waɗansu sun mutu a cikin mota. wa ya fidda shi Allah ne kawai duk wanda ya kira a lokacin ba yadda da shi iyaka ne wanda ka kira a samu wani na raye amma na wani ƙasa ko na wani gari bai ma san tukunna inda motan ku ta fada ko kuma a samu wanda ka kiran ma alama ya riga ya mutu to shi ta kanta ma yake yana neman addu'an ka ne ba kai ne yake neman ka kira shi saboda haka wannan yake nuni yake ishara da cewa tara Allah madaukakin sarki da wani a cikin aikin da aikin Allah ne to wannan shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala to wala yattakhid ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu da riki shashi a matsayin iyayen giji wato kuma bayan Allah menene rikan su wato iyayen giji malamai sun yi fassarori daban-daban waɗansu abinda suke cewa wato kada mu rike su iyayen giji abin nufi kada mu rinka musu sujjada to kada wani mutum saboda girman sa amalanta in ka je gaishe shi ka kwanta kai masa sujada wannan hada shi da Allah ne mu ba a yin sujada wa kowa sai me sai wa Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahad malamai da dama sun fassara masajid anan ana nufin wuraren sujada wa annal masajida lillah wuraren sujada goshi da tafukan hannaye da gwiwoki da ƙasan ƙafafuwa ba a zuwa a kwantar da su ma wani sai mawa sai ma Allah madaukakin sarki sai sa Allah ce la tasjudu lishamsi wa min ayatihi al-layl nahar shamsu wal-qamar la tasjudu lish wa la lil-qamar Allah maɗaukakin sarki yace na daga cikin ayoyi na Allah wato mafi girma min ayatihi al-lailu wan-nahar shamsu wal-qamar waɗannan manyan ayoyi ne sai sa duk wanda ma za a kira in ta fuskan girma ne ba zai kai waɗannan ba sai san an tashi misali sai a buga maka da su yana daga cikin ayoyin Allah dare da yini zuwan dare da zuwan yini da kuma rana da wata sai Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kakku rika sujjada ma rana ko ma wata dan kuna ganin girmanta ko kuna ganin mu'jizanta ta yadda duk inda kuka je a duniya ita kadai ne ita take yawo ba kowace kasa tana da ranar ta bane ranar da ɗaya ne kuma ko ina ana ganin ta a duniya to Allah yake dan kuna ganin girmanta ka ku ce za ku mata sujjada ko ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku sujjada wa Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to ashe sujjada nau'i ne daga cikin nau'uka na bauta duk wanda kai masa sujjada to kaman ka bauta mishi to Allah ya hada wannan karka yadda kai sujjada ma wani sai mawa sai ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da bauta wato rikan su iyayen giji ana nufin ku musu da'a a wurin saba ma Allah Allah ya ce ayi abu kaza sai wani yazo ce ayi abu kaza kai kuma sai ka bu wannan mutumin ka saba ma Allah to yanzu ka riki wannan wato shi ma abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wanda bigina amrukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah bai umurtan ku malaiku da annabawa kagan a cikin mutane ne su wato a cikin halittu ne na kasa su ne kankat in an ce mala'ika to a wajen bin Allah ko daraja ko girma ko aka ce annabi a cikin mutane an riga an gama saboda ba ma sai an so an ce ko wali ko shehi ko malami ko gaba ta malam ko liman duk waɗannan ma ba su kai waɗancan ba sai Allah ce wala ya amurakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbab Allah bai yadda ba bai umurtan ku kurki mala'iku ko annabawa iyayen gidi aya amurukum bil kufri ashe rikansu iyayen gidi su rinka halatta muku haram ko su haramta muku halal to wannan kafirci Allah ya ce aya amurukum bil kufri yanzu Allah zai umurce ku da kafirci ba da iz antum muslimun bayan ku musulmai ne saboda haka ba mai halattawa ko mai haramtawa sai mai cewa sai Allah Allah ne kadai yake da daman ya shar'a saboda ita aqida tauhidi tana da alaka da shari'a saboda duk abin da aka ce mutum ya yadda da ita ta fuskan wato kalmar tauhidi ta la ilaha illallah to fa abin da zai biyo bayan la ilaha illallah nan shari'a ne kuma ba zai taba yiwuwa ba a ce wato ga tauhidi kuma babu shari'a a ce kuma mutum ya zama cikakken mai imani ba yiwa saboda duk inda Allah ya ambatan imani to sai ya biyo bayansa da aiki na kwarai in ya ce da amanu sai ya ce wa amilus salihai in sun yi imani sai sun yi aiki na kwarai imani shine aqida aiki na kwarai kuma shine shari'a saboda haka dole suna tafiya ne a tare to duk yadda ka yi imani sai wani ya zo kuma yana sharra'a maka wani abu na shari'a to shi ma kuma yanzu ya dawo wani abin bauta ko ba bayan Allah subhanahu wata'ala to sai sa Allah yake aya amurukum bil kufri ba da yanzu antum muslimun yanzu Allah zai yadda ku je ku rinka yin kafirci bayan kuma ku musulmai ne ashe ku rike waɗansu iyayen gida wanda za su rinka halatta muku haram ko su haramta muku halal to kun rike su abin bauta ko ma bayan Allah sai ya sa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi magana a cikin alkur'ani da yahudawa addi ibnu hatim ya zo wajen annabi alaihi ya ce duk abin da qur'ani ya faɗa game da mu gaskiya ne amma ya faɗi magana ɗaya wanda mu ba mu yarda ba cewa mun rike malaman mu da masu bautan mu iyayen gidi Allah madaukakin sarki yace ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ittakabu ahbarahum su fawa kiristoci da yahudawa sun rike malaman cikinsu wa ruhbanahum da fada-fadan cikinsu arbaban sun rike su iyayen giji min dunillahi koma bayan Allah wal masiha ibn maryam da kuma annabi isa dan maryam sai Allah madaukakin sarki yace ba a umurce su da komai ba sai fadan su bautawa Allah shi kadai wanda shine babu abokin bai da abokin tarayya wato tsarki ya tabbata gare shi gabarin abin da suke hada shi da shi wa in ka lura nan shine wannan sahabin kafin ya musulunta yazo yake cewa annabi qur'ani ya tuhume mu da abin da ba mu shine mu ba mu riki malaman mu da fada fada cikin mu a matsayin alloli ba sai annabi ya ce to barin tambaye a cikin littafin ku ba a haramta muku wani abu su kuma suka zo suka ce halal bane a cikin littafin ku ba a halatta muku wani abu su kuma suka zo suka ce haram bane yace eh ana iya samun wani yace to wannan shine fatilka ibadatuhu wannan shine bautan sun kenan ai ba wani abu bane bautan shine Allah ya ce ga yana da wani yazo ce ba haka da ake ba kuma ka bi shi na ai ka zama ka mai da shi abun bauta to saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa Allah madaukakin sarki bai yadda ba a babun shari'a wato ainihin mu rike waɗansu abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in zamu bauta wa Allah mu rika bauta masa da ra'ayin waɗansu mutane Allah ya hana wani kada wala wala wala tasifu alsinatukum alkadhib wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba subhanahu wataala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib kada ku rika sake bakunan ku da halcinan ku kuna faɗan maganganu na ƙarya wa Allah subhanahu wataala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun wa hadha haram kuna ce kaza halal ne hadha haram ne litaftaru ala Allah alkazib dan ku rika kirkiran ƙarya kuna dangantawa Allah innal ladina yaftaruna ala Allah alkazib la yuflihun wanda suke kirkira ƙarya su danganta wa Allah wallahi ba za su rabauta ba saboda haka Allah madaukakin sarki yace liyalal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wannan rikan iyayen giji wanda ba Allah ba mun faɗi fassarorin da suka yi ikrima ya ce shine sujada wasu daga cikin malamai sun ce shine kabisu cikin halatta haram halatta haram ko haramta halal waɗansu kuma suka faɗi magana ta ƙarshe ita ce abinda kiristoci suka yi ko abin da yahudawa suka yi na cewa wato ainihin waɗannan sun allantar da annabi isa waɗannan kuma sun allantar da uzair وقالت yahudu عزير ibn allah qalatul yahudu uzairu ibn allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al-masih ibn allah nasara suka ce annabi isa dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahi Allah yake magana ne suke faɗa da bakunansu yudahiquna qaulal ladina kafaru min qabl suna kamance kamanceceniya da maganganun kafiran da suka gabace su domin asalin kafiran maka ai sun ce mala'iku yaya mata ne na Allah saboda haka su ma suka zo suna kwaikwayon maganganun wasu kafirai wanda ba su da littafi kwata-kwata gwamma su suna da littafi me yasa ba su karanta abin da ke cikin littafin su ba suka ajiye littafin suka koma kwaikwayon waɗansu mutum sai Allah madaukakin sarki ce qatalahu Allah ya tsine musu Allah ya ufaku me yasa suke kirkiro ƙarya suna dangantawa wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka yanzu zaka samu waɗansu mutane da ake kiransu ƴan hakika su waɗannan ƴan hakikan suna danganta mashehinsu cewa shi Allah ko ma su ce masa ya fi Allah ce wallahi shehu barhama Allah ne wallahi shehu ya fi Allah ubangiji za ka ji waƙoƙin ana sawa a cikin kasassuna da wayoyin mutane a saka mutum yana cewa shehu barhama Allah ne wallahi shehu ya fi Allah ubangijinsu a wannan babu haɗarin da ya wuce wa ko waɗannan yahudawan da kiristocin su ba su faɗi haka ba tunda su gaba ɗaya ma annabawan sun aisa sun ce 'ya'yan Allah ne amma tare da Allah ta haka Allah ya ce musu sun zama kafirai saboda sun ce musu 'ya'yan Allah to shi wannan na mutu to ga wani zai musulunta eh, Daniel daniel eh, kana son kai musulunci kai da kanka ne ko kuma wani ne ya sa ka dole ba wanda ya sa ka dole kai da kanka ne zan faɗa maka kalmomi sai ka rinka maimaita ko ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kake faɗa shine na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da wannan ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa ka yadda da wannan to daga yanzu ka zama musulmi to alhamdulillah saboda haka wani suna kake so a cikin sunan da ake kira musulmai da shi to masha Allah daga yau sunanka abubakar Allah ya baka albarkan mai wannan suna babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kai shi ya je yayi wanka ya rike bakinsa zuwa shan ruwa daga yanzu za ka ci gaba da wannan ibada na azumi wato da muke yi sai kuma abin da shafi sallah da saura abubuwa duka za a koya maka insha Allah Allah ya tabbatar da kai akan musulunci assalamu alaikum Allah madaukakin sarki yace wala yattakizu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin Musulki sashi iyayen giji koma bayan Allah saboda haka lallai ne abinda ake gaya mana shine duk yadda za a yi kada mu yadda wani mutum mu mayar da shi Allah abin bauta kuma bayan Allah wani ya zo ce wani Allah ne ko wani dan Allah ne Allah ya ɗaukaka daga barin ainihin wato haka fa in ta wannan Allah ya kuka juya baya wato kuka ki bin abin da annabin nan yake gaya mu yake kiran ku akai ko fa ko kace da su ishhadu ku shaida bi anna muslimun lalle mu musulmai wannan ya gwada da'awan annabawa duka iri guda ne ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba wani annabi face in yazo yana cewa a bauta wa Allah ne shi kadai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma da manzo abinda manzon ke cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisanci gumanka. saboda haka ba daidai bane wani ya rike wani a matsayin abin bauta ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Bukhari wato ya rawaci hadisi daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya yarda da shi daga Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda a kissan wato shigar Abu Sufyan a gidan sarauta na ainihin wato na kaisar kaisar ya tambaye shi game da dangantakan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sifarsa da kuma abin da yake kira a kai daga ciki yace ya zo mana da wata littafi wato annabi sallama ya kira kafiran makka zuwa ga bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wanda kafiran makka abin da yasa ba su yarda da annabi ba daga farko dan sun fahimci abin da yake kira a kai saboda haka su da kansu suke cewa yanzu abin da annabi yake nufi yana nufin mu bar duk allolin nan kan da suke cikin ɗakin ka'aban nan guda 360 mu dawo mu ba Allah guda ɗaya kai ba zai yi ba saboda me yasa sun gane abin da la ilaha illallah take nufi shine ka bar bautan kowa ka koma bautan wa Allah shi kadai to annabi sallama manyan sarakunan da ya samu na daulolin kafirai a zamaninsa kamar su hirakal kamar su kisra su kaisar duka yakan ɗauki littafi takarda ya sa a rubuta wato a tura musu da shi abinda ake rubutawa a jikin littafin ko takardar bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila Hirqal azimur rum salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa aslim تسلم وأسلم يؤتك أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون wannan ita ce wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa dukkan sarakunan nan da ya same su yake rubuta mu sai ce da sunan Allah mai rahama mai jinka daga Muhammadu manzon Allah zuwa ga Hirakal babban sarkin ƙasar Italiya aminci ya tabbata ga wanda duk ya shirya bayan haka ka miƙa kai ga Allah sai ka kuɓuta. ka miƙa kai Allah zai baka nau'in lada guda biyu idan ka juya baya ka sani nauyin mabiyanka da ka batar da su yana kanka ga abin da Allah yake cewa ya ku mutanen littafi ku zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu da ku kada mu bauta wa kowa sai Allah kar mu haɗa shi da komai kada sashin mu su riki sashi iyayen gidi, koma bayan Allah in kun juya baya mu muna shaida muku mu fa musulmi wannan shine wasiƙan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan sarakuna wasu suka miƙa wuya wasu ba su miƙa wuya ba aya ta ƙarshe قل يا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما littafi ya ku mutanen littafi lima tuhajjuna fi ibrahim dan me yasa kuke jayayya game da lamarin annabi ibrahim wama unzila fi tawrat wal injil illa min ba'd ita ku at-taura da injila ba a saukar da su ba sai bayan zuwan annabi ibrahim afala taqilu ku ba ku da hankali wato su mutanen littafi sai jayayya suke tai kowa yana cewa annabi ibrahim nasu su yahudawa suna cewa annabi ibrahim a cikin su yake su ma kiristoci suna cewa annabi ibrahim a cikin su yake shi kuma annabi ibrahim din nan ya zo ma annabi musa bai zo ba annabi isa ma duk ba su zo ba duk ba turo su ba to a ina ya zama naku babu shi a cikin littafin ku ba shi aka turo shi da littafin ku ba shi annabi ne ma wasu mutane wanda kuma mutanen sai riga sun shuɗe to amma suna ta rigima a tsakanin su wanda yana cewa annabi ibrahim bai hude ne wanda yana cewa annabi ibrahim ba nasare wanda ayin gaba zai zo ya gaya mana ma kana ibrahim Yahudiyya wala nasraniyya nabi ibrahim ba bai hude bane ba ba sare bane ku yanzu duk kuna ta jayayya ne akan abu da ma asali ba ku da ilimi akan sai sa ita ma ayan gaba da ta sake wannan magana nassin wannan magana cewa wanda suke magana akai ko surutun da suke yi ba su da ilimi dan ba mu ayan kafin mu abin ha antuma ha antum ha Allah ce ga kunan haƙula'i ku dai waɗannan da muke magana da ku wanda muka yi bayanin ku a baya mutanen littafi hajjajtum kuna ta jayayya fi ma lakum bihi il cikin abin da kuke da sani akai to falima hajjuna me yasa kuma kuka zo kuna jayayya fi ma laysa lakum bihi ilm cikin abin da kuma ba ku da ilimi akan idan kun yi jayayya tsakanin ku ku da yahudawa wato kiristoci kuna jayayya da yahudawa akan addini na gaskiya wayannan suna ce nasu ne na gaskiya wayannan suna ce nasu ne na gaskiya to wannan kowa an yi bayanin addinin sa a cikin littafin sa wannan kuna magana ne akan abin da kuka sani amma ku zo kuna magana akan annabi Ibrahim kuma ku ce wannan yana cewa annabi Ibrahim nasa ne wannan yana cewa to wannan kuma kun shiga abin da ba ku da ilimi a falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm me yasa kuka dawo kuna jayayya cikin abin da ba ku da ilimi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine mafi sani kukan ba ku san komai ba ba kana ibrahim yahudiyan musali annabi ibrahim ba ba yahude bane wala nasraniyan kuma ba ba nasare bane walakin kana hanifan musliman shi annabi ibrahim a yana kan tafarki ne na musulunci wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai zam daga cikin mushrik wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu na farko suna yin mana magana akan abin da ya shafi jayayya ko mujadala wato musayya mutum ya zo ya kawo husuma ko ya kawo musayya akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli ta addini to wannan malamai sun raba ta kamar yadda muka tattauna a baya akan al mazmum da al-ikhtilaf al-mahmud to haka jayayya mujadala akwai mujadala wato abin yabo akwai mujadala abin zalli wanda da ku ji Allah ya ambace su dukan su guda biyu anan ya ce gashi ha antuma ula'i hajatum fi ma lakum bihi il kuna jayayya cikin abin da kuke da ilimi wannan babu laifi sai Allah ce to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi il ya kuma za ku je ku bingire kuma daga an bar ku kuna jayayya cikin abin da kuke da ilimi kuma ku je ku koma kuna jayayya cikin abin da ba ku da ilimi me abin da ba su da ilimi shine jayayya akan Annabi Ibrahim saboda ayan baya ai ta ce wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di shi ita a tauran ma dun gurungum da injilan ma dun gurungum to ba saukar da su ba sai bayan annabi Ibrahim ya wuce da shekara 100 rika saboda haka babu dalilin da ku zo kuna jayayya kan annabi Ibrahim wanda ba ku san shi ba ba ku da wani da nan da dan labarin da aka ba ku a cikin littafin ba ku yi zamani da shi ba ku san me littafin sa ba amma kun zo kuna jayayya a kansa Allah ce to me yasa kuke yi wannan yana yin nuni da cewa jidali wato tattaunawa akwai wanda yake ya halatta a shari'a irin wanda ya halatta shine kullu jidali ayyada alhaq duk wani jayayyan da za a yi wanda zai karfafa gaskiya wa awsala ilayhi kuma ya kai mutum zuwa ga gaskiya bi niyyatin salihatin khalisa mutum yayi da kyakkyawan niyya a kuma yayi ta hanya kyakkyawa to lokacin da zamu tattauna da wani akan wata mas'ala ta addini ba laifi mu zo in zauna gashi nan gani ya faɗa hujjojin sa ni ma in faɗi hujjoji amma da mutuntawa da tausasa kalma da sanin ya kamata mai Allah ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana hmm. ce udu ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikima wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ta hanya mafi kyawu da haka muqabala ko munazara ko mujadala duk waɗannan babu komai zamu iya yi da musulmi da wanda ma ba musulmi ba mutum ina ganin yadda ya fahimci wannan matsalar ba daidai bane wannan ba laifin zo mu tattauna da shi kawo dalilansa kawo dalilaina abinda bai fahimta ba fahimtar da shi waɗanda ba musulmi ba kiristoci ne yahudawa ne a sa wuri mu zo mu zauna suna faɗa ina faɗa wannan ba matsala bane in dai mu bi ladibban wato tattaunawa ba zagi ba cin mutunci wannan ya halatta domin Allah ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar kai jayayya da mutanen littafi sai da hanya wanda yake mafi kyau qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fatina mata iduna in kunta min as-sadiqin ya kai nuhu kai jayayya da mu kuma kai waita jayayya da mu to ka zo mana wato da abinda kake abu saboda jidali ya halatta a shari'a amma akwai jidali mazmumi wanda bai halatta ba shine mutum ya rinka jidali dan ya karfafa ƙarya ko ya shagaltar da gaskiya wato ya zam ba ita take yaduwa ba ba ita take mutane suke amfana da ita ba yana son ƙarya ta zama wato ta shagaltar da da ainihin gaskiya wannan bai halatta Allah ya hana irin wannan jidali wanda dalilan da suke sa ake irin wannan jidali akwai gururi da girman kai mutum ya gano gaskiya amma saboda ji da kai ba zai yadda ya bi shi galibin jahiliyyar da kafirai suka karkai wa annabawa irin wannan ne jidali ne na girman kai wanda suna ganin ga gaskiya amma ba za su iya yadda wato su bi ta ba wannan da yana yin noni da cewa abinda yahudawa da nasara suke tinkawo ko suke kai kawo a kansa na kowa na cewa annabi ibrahim nasa ne allah ya riga ya raba ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ma kana min al-mushrikin za mu tsaya ana abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi sa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada sai mun zo ah, darasi na gaba insha Allah za mu kammala ƙarin bayani akan wa'annan ayoyi Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh